ولد الهلال المبتغى الصوم أوشك يبتدي رمضان يا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 يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب الله سبحانه وتعالى a cikin wannan aya ta ɗari biyu da da sittin tara, Allah ta'ala bayan ya gaya mana a ayar da ta gabata game da makirci na shaiɗan yadda yake raba mutum da hanyar Allah mun kawo tarko tarko wanda shaidan yake ɗana wa ɗan adam wajen guda goma sha takwas waɗanda kowane tarko ɗan ya yi nasarar kama ɗan adam zai halaka shi ta wannan ɓangare. daga ciki akwai umartarsa da rowa da kuma aikata alfasha da kuma nuna masa cewa in yana taimakon addinin Allah da kuɗinsa ko da lokacinsa ko da lafiyarsa ko da mulkinsa ko da duk wata dama sawa'un kaki yake da shi a ofis yake taimakon jama'a ko wata katuwar kujera ya samu yake taimakon al'umma ko kuma wani mukami ya samu ko wata baiwa Allah ya masa sai yake taimakon addini shedan zai zo ya dinga sa masa wasuwasi cewa zai iya rasa wannan kujera ko zai iya rasa wannan mukami ko zai iya rasa wannan dama idan yana tallafa wa addinin Allah da kuma bayin Allah to shine mun ji kuma bayani akan waɗannan sai Allah ta'ala ya ce yace yu'til hikmata man yasha'u Allah ta'ala yana bayar da hikima ga wanda ya ga dama wa man yu'tal hikimata wanda duk aka bashi hikima faqad utiya khairan kaseeran hakika an bashi alheri kuma alherin ma mai yawa amma yazakkaru illa ulul albab amma ba kowa yake tintintini ba ba kowa yake tunawa ba ba kowa yake wa'astuwa ba illa ulul albab sai waɗanda suke da hankali suke da zurfin hankali suke da zurfin tunani suke da zurfin hange wannan aya kai tsaye abinda take nuna mana menene hikimar da Allah ya ce idan an baka an baka alheri mai yawa wace hikima ce idan an baka ka samu alheri mai yawa kuma hikima Allah ya ce yi util hikimata daga Allah take kai tsaye wasu malamai sun ce ita hikima gari takunu gariziya takan iya zama haka aka halince ka da hikimarka da basirarka da azancinka da wayonka da wayewarka da sanin ya kamata wani haka Allah yake halittarsa tun yana ƙarami, sai ga Allah ya bashi fasaha ya bashi zalaka ya ba shi hikima ya ba shi basira ya ba shi azanci ya ba shi hangen nesa ya san abin da ya kamata a aje a can da wanda ya kamata a aje a can wa kunu mu muktasaba wasu lokutan kuma hikima takan iya zama mukhalada cuɗanya da masu fasaha da masu shekaru da masu ilimi da masu azanci da waɗanda suka san abin da ya kamata yawan zama da su da karanta littattafansu da cuɗanya da su da gogayya da su sai ka ga mutum shi ma ya juye ya zama yana da abin da ake kira hikima ita hikima wato a lissafi na alkur'ani mai girma abu ne mai mahimmanci tunda Allah ta'ala ya ce wanda aka ba shi hikima an ba shi alheri mai yawa daga ciki za mu ga Allah ta'ala ya siffanta kansa da alhakimu wanda malamai sun ce din da alhakimu ya zo imma ma'khuzin min alhikimati ko min alhukumi idan ma'khuzin ne min alhikimati to hikimar Allah guda biyu ce akwai hikima ghaiya akwai hikima suriya duk abin da kaga Allah ya ce a yi, to akwai hikima da ta sa Allah ya ce a yi shi duk abin da kaga Allah ya ce a bari akwai hikimar da tasa Allah ya ce a bar shi in an bar shi akwai abin da za a amfana da shi a duniya da lahira wancan kuma in an yi shi akwai abin da za a amfana duniya da lahira idan kuma ba a yi ba to rashin yin zai haifar da wasu matsaloli da ba wanda ya san yawan su sai Allah kamar yadda kuma sabawa Allah in ya hana aka ki hannuwa abin da zai biyo baya yana da matsala zai haifar da matsala da yawa to a cikin bin Allah akwai albarkar rayuwa akwai tsarin rayuwa akwai zaman lafiya akwai alkhairi duniya da lahira a cikin saɓon Allah akwai matsaloli masu tarin yawa waɗanda za su iya gurgunta zaman lafiya su gurgunta tattalin arziki su gurgunta zamantakewa na al'umma zaharar fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aidin nas ta Allah ce li yuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un a cikin wannan Allah Allah ya faɗi cuta ya faɗi magani yace barna ta bayyana a tudu da kwari da ya haifar da wannan barna sai Allah ya ce ta'ala ya ce bima kasabat aidin nas aidin nas din hannun mutane ko bayawa ko ɗauka ko ajewa ko sa hannu duk abin da ake da hannu da abin da ake da kafa da abin da ake da baki an faɗi hannu ne saboda komai mafi yawa da hannu ake sarrafa shi hmm. a sayin na agreement a sayin na yaƙi ko warware yaƙi ko sa hannun siye ko sa hannun siyawa ko sa hannun hawa ko sa hannun sauka ko ba da lasisin a yi kaza ko hana lasisin a yi kaza duk magana ce ta takarda da sa hannu duk mukamin da aka ɗora mutane wata takarda aka ba su duk mukamin da aka soke su wata takarda aka ba su duk wani zirga-zirga na arziki da kai komo duk an gina shi ne akan sa hannu da ba da wata takarda da ba da wani lasisi da ba da wani permission da makamanta irin waɗannan saboda haka li yuzikahum ba'dhal ladzi amil ba'dhal ladzi amil wasu lokutan sai Allah ta'ala ya ɗanɗana mana shashin wani abu da muka aikata ba duka ba me hikimar ɗanɗana mana mu ji ɗaci mu sha wahala sai Allah ya ce la'allahum yarji'un domin watakila wannan zai mai musu gargaɗi su dawo su komo su gyara abubuwan da suka yi wanda yake ba daidai ba kaga a cikin wannan akwai hikima walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba Allah ya da ina kama ku da irin abin da kuke aikatawa da yanzu ba mutum ko ɗaya a ban ƙasa wai afu an kafir Allah yana kau da kai yana afuwa yana rangwame yana yafiya yana tausayi yana jin kai yakan bar wani saboda wani yakan yafe wani saboda wani shi yasa aka ga duniyar take daidaita shi yasa aka sifanta Allah da wannan in kuma an ciro shi ne min al-hukumi to shi kuma al-hukumu irin na Allah kashi biyu ne akwai al-hukumu shar'i akwai al-hukumu al-kauni akwai abin da Allah yake hukuntawa a shar'ance in ma dai ya bada labari labarinsa gaskiya ne hmm. wa ma ya zartar da doka bin dokarsa kuma adalci ne a duk hukuncin Allah na ayi ko a bari to haka nan kuma idan hukunci Allah ta'ala yi kaunan na ƙaddara zai zo maka da abin da kake so wata zai zo maka da abin da baka so shi ma a cikin haka akwai hikima idan abu ya same ka mai daɗi ka yi godiya ga Allah sai godiya ta zai maka alheri idan jaraba ta same ka ka yi haƙuri sai haƙurin ya zame maka alheri. kaga a cikin komai akwai hikima dan sana ita kalman alhikimatu din ita ta maimaita a cikin alkur'ani sau ashirin to wani ma'anonin da suke ɗauka suna koma zuwa ga ma'anoni biyar din da ka karanta kalmar hikima ko ka wuce kalmar hikima a cikin alkur'ani ba ta fita daga waɗannan ma'anoni guda ɗayan biyar To in ka ba ta waccan ma'anar kaga ba ta ɗauka ba to ba ta waccan ma'anar ko waccan ma'anar a cikin ma'anonin nan guda biyar zaka ga ma'anar ta dace daram da wannan kalmar ta hikima zuwa Alƙur'ani. daga ciki akwai wato ma'anar hikima ɗin tana nufin sanya abu inda ya dace a lokacin da ya dace yadda ya dace idan ka ga Allah ta'ala ya jingina wa kansa alhakimu to da wannan ne duk abin da Allah yake yi akan tsari yake yin sa kan ilimi yake yin sa shi za ga wallahu alimun hakimun ta tayyaba a cikin alqur'ani hmm. duk kuma da ka duba ta kafin a ƙarshen aya a faɗi wallahu alimun hakimu ko wa kana Allahu aliman hakima ko inna Allah alimun hakim to zaka ga cewa wata wani babban abu aka yi bayani akai aka kulle ayar da waɗannan sunayen na Allah guda biyu ilimi da hikima ilimi da hukunci hukunci na shari'a ko hukunci na kaunu ko kuma hikima suriya ko hikima gwa'iyya wasannan idan ma'ana ta biyu sai kaga cewa akan yi amfani da ita a matsayin wa'azi kamar da Allah ce hikimatun fa fama tubunun nuzul anan hikima ta zo da ma'anan wa'azi idan kawa mutum wa'azi udu ila sabil rabbika bil hikimati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan amfani da uslubi mai kyau amfani da hanya mai kyau amfa inda ya kamata a yi dimi a yi dimi inda ya kamata a yi sanyi a yi sanyi inda ya kamata a yi da gudu a yi da gudu wato shi ba zafi ko sanyi ake so a shari'a ba ina ya kamata a yi sanyi ina ya kamata a yi zafi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da mutane wani zaka ga yadda annabi ya masa alaihi salatu wassalam ya bambanta da wani malamai sun kawo misali guda hudu na hikimar wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutumin da ana karatu a masallaci babban makarantar da kowace daraja a duniya ta ce makarantar manzo Allah malamin da ya fi kowa iya koyawa a duniya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaliban da suka fi kowa sa'an malami a duniya su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaman da ya fi kowane zamani daraja shine zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makarantar da kowace daraja makarantar gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to ga annabi yana koyar da sahabbai a masallaci a zamanin sa wani ya shigo ya fitsari a masallaci mafi girman university ɗaya daga cikin manyan masallace masu daraja guda uku a gaban wanda ya fi kowa daraja da masu ɗaukan karatu da suka fi kowa daraja da darasin da ya fi kowanne daraja alkur'ani da hadisi ana ba da wannan wani ya shigo ya rashin ladabi ya samu wata nahiya malam kawai kwaɓa sa sai ya saki fitsari daga tsaye sai ku kasan wannan mutumin ya fi kowa ta'addanci amma me aka fuskantar da shi sahabbai suka yi takansa sanabu ya ce da uhu kyalish malar da yake sabai masu biyayya ne ba wanda ya motsa daga inda yake la ta kan ku firgita shi kan razana shi ya ruga da gudu yana fitsari a wando ku bar shi ba ya fara ba ya kare aka nitso aka koma aka zauna ya ci gaba da tsila fitsarinsa sai da ya kare kaf ya ja mazagin wannan sa ya daure ya taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce masa wannan gurin masallaci ne ba a gina shi don a dinga tsula fitsari a ciki ba guri ne na sallah da zikirin Allah da karatun Qur'ani sai ya ji dadin yadda aka yi masa aka ilmantar da shi abin da bai sani ba sannan kuma sai ya addu'a ya ce to na gode Allah ya mun rahama ya yi maka rahama banda sauran mutane ka ji bargaza ta biyu Da ta bargaza a aiki da ta bargaza a a magana wannan mutumin malamai sun yi nazari masana halayyar dan adam sun yi nazari akan wannan kissa malaman da suke rubuta usulubi na da'awa sun yi nazari akan wannan kissa wanda suke rubuta sakafatu da'iya wato wayewar mai wayar da kai kamar yadda aka yi littafi ta'alimul muta'allim dariqat ta'allum to kuma an yi saqafatu da'iya kaifa yad'u da'iya shi mai kiran yaya zai kira mai wa'azi ya zai masana halayya dan adam masana darasi akan yadda ake mu'amala da dan adam sun yi nazari akan wannan kisa sun fitar da matsaloli sun fi arba'in wannan kisa kaɗai da ta faru amma abin da yake a takaice wannan kisa ta nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da wanda bai sani ba sai ya fara sanar da shi yanzu da zai sake dawowa ya sake yin fitsari yanzu ya yi mai ya yi ganganci da zai sake dawowa ya sake faɗar kalmar cewa ni da kai Allah kaɗai zai wa rahama ban da sauran mutane ya yi mai ya yi ganganci sannan ba ne daga nesa wakili ne na jama'a daga wata nahiya yake bai da ilimin sanin addini da an bari an dake shi ko an firgita shi an razana shi ya fita da gudu ya je ya hau dokinsa ko alfajarinsa ko raƙuminsa ko jakinsa ya koma garinsu me zai ce ya ce ina yin fitsari suka rufe ni da duka ba zai faɗa a ina ya ba ba zai faɗi me ya faru ba amma zai faɗi dukan da aka yi masa daga nan ta ah, to kai daga zuwa kuma sai a gaban sa aka dake a gaban a gaban malamin aka dake duka to kaga wani sai ya ce to a wannan addinin kam ni ma ba zan shiga ba daga zuwa sai kawai da ka yi fitsari ba za a san a ina ya fi tsarin ba me ya faru ba dukansa da aka yi to wannan hikima ce ta kare addini usulubi na ɗaya na biyu akwai wanda matashi ne shi kuma ya zo ya shigo masallaci ya zo babban makaranta gaban babban malami ya ce na zo ka bani lasisi in dinga yin zina ka yi saƙon da ya zo da shi a karamaka yanzu wani wani tambaya a wannan masallacin ai kafin ka ce mai yan agaji ko yan hizba sun yi waje da shi da kai dan baka da mutunci malam zaka wannan tambaya. amma annabi alaihi salatu wassalam da yake ya san matasa ya san rayuwarsu ya san damuwarsu suna da saraha ba su da munafunci kuka hmm. ga sun maka hauka to haukan daga can ya fito <laughs> sai annabi alaihi salatu ya ce zauna matso matso ya matso yace me kace yace yana so a bashi lasisi ya je ya badala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to an baka lasisi zaka yi baɗala kana so ayi da babarka haji wata tambaya yace a ba na so ayi da babarta wani mutum yace to kuwa ma ba so ayi da babarsa hmm. kana so ayi da yakka da yakka da ƴan uwan mahaifinka da uwan mahaifin duk wata mace da take da daraja a gurinsa sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi ita a matsayin misali kana so a je a yi lalata da ita yace a yace to sauran mutane ma ba sa so ayi da nasu sai taba kirjinsa ya ce Allah shiryar da kai hmm. shike nan magana ta wuce da hukima da basira da an ware masa matsala kenan wannan ka'ida da annabi ya ba wannan matashi alaihi salatu wassalam ita ya kamata kowane matashi ya hau kai duk sanda za ka yi abu mara kyau ka yi ta tunanin in kai ne za a yi da naka ya za ka ji in kana shirin ka je ka lalata yan wani in kai za a lalata yan kafa in ƙawar wani ce in kai za a lalata ta kafa so da ka wannan zai sa ka soma dan uwanka abin da kake soma kanka kaga an ware masa matsala cikin hikima ba duka ba zagi ba babu abin da ya kama da haka na uku misali na uku da suka kawo shi kuma wanda ya san dokar ya san yadda ake gudana ita sai ya samu zobe na na na zinare ya sa a hannunsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da shi sai zo ya kama hannunsa sai ya murza zoban ya cire iwurgar ya ce ya ɗayanku zai yi ganganci ya ɗauki garwashin wuta ya sa a ɗan yatsansa da annabi sallallahu alaihi ya wuce sai sabai suka ce ka je ka ɗau zoban ka ai annabi ya hana ka amfani da shi a matsayin sawa ne bai hana ka je ka siyar ba sai ce tun da annabi sallallahu alaihi ya kama hannuna ya cire shi ya wurgar to ba zan ƙara sawa ba ko ba zan ɗauke shi ba aka ce wannan shi kuma saboda shi yana zuwa makaranta kullum yana kuma jin wa'azi kullum kuma ya san hukuncin abin ya je ya ganganci ya saba shi yasa annabi alaihi salatu wasalam sai ya nuna masa abin a aikace kuma ya nuna masa damuwarsa akan abin da ya aikata saboda kamar yana sane ya je aikata kun ga waɗannan usulubai sun bambanta daga mutum zuwa mutum daga guri zuwa guri wanda ya fi kowa cutar da annabi alaihi salatu wassalam da baki da aiki shine abdullahi bin ubay bin salul amma Allah ya azurta shi da Esther da ɗansa muminan gaskiya ne amma baya yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ya je a wani guri a kawo labarin ko Allah ya saukar da aya ya faɗa amma bai taba yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai su yi zumɗe su raɗa ba sa sarrahawa sai sahabbai suka ga cutar ta yi yawa dama munafiki shine wanda zai bayyana abu a fili kyakkyawa ya ɓoye mummuna a zuciyarsa sai sahabbai suka ce ya rasulullah a kashe mutumin nan yana cutar da kai yana cutar da addini sai annabi sai ce a'a li Allah ya tahaddasa nasu anna muhammadan ya qatulu ashabahu kada mu haka mu ba da kofa jama'a su tafi suna yadawa a kafafen yada labarai cewa Muhammad ya fara kashe mabiyansa wanda suke nesa ba su san me yake ba mu da muke ne muka san me yake to in muka kashe shi mun buɗe kofar wanda zai shigo addini ta za kai wallahi yanzu an fara kashe masu sallah da kansa yasa aka kashe ne. ba a san dalilin abin da ya ba tunda ba a fili abin yake yadda kowa zai iya gani ba na bi afuwahin ma laisa fi ƙulu na bi ma laisa fi kun ga anan abu ya bambanta daga guri zuwa guri gwargwadon yanayin mutanen wasu lokacin hikima takan zo da ma'anan fassara alqur'ani rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar wazkurna ma yutla fi kunna, min ayati llahi wal hikma ku tuna ko ku ambata abin da ake karantawa a dakunan ku kenan ya nuna da qur'ani da hikima karanta su ake wazkurna ma yutla yutla abin da ake karantawa a cikin dakunan ku sai Allah ya ce min ayatin lahi alqur'ani kenan wa hikima da hikima hikima anan ita ce fassara alqur'ani rayuwa annabi ita ce fassara qur'ani ma'ana qur'ani akwai rubutacce akwai aikatacce kamar ka ce theory ne da practical hmm. saboda ba wani littafi a duniya da za a ce kawai a ɗauka a karanta ba a yi practical ɗinsa ba waye ya yi practical ɗin ƙur'ani aikace kana khuluquhul qur'an hmm. wanda zai aikata ƙur'ani a ga ƙur'ani aikatacce a ga ƙur'ani mai magana a ga ƙur'ani na tafiya a ga ƙur'ani a aikace shine a kalli manzon Allah shine ƙur'ani a aikace da haka idan ka raba aikin manzon Allah da ƙur'ani to ƙur'anin ba za ka gane shi ba kuma aikin ba za ka gane shi ba saboda duk abin da aka ce a aikata sai an samu mai aikatawa yanzu dukkan malaman duniya da suke koyar da mu kwasa-kwasai bayan sun gama koya maka a jikin allo sai kuma an je an yi faratika yanzu qur'ani mai aya dubu shida da mai tan talatin da shida ba a yi faratika din kowace aya yadda ake aikata ta ba kaga shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce take fassara qur'ani kuma ita ce hikima dai da kaga an yi adafin hikima akan kitab وبعث يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة كما أرسلنا فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة هذا دوانا أدى في حكمة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم rasulan min ya yatlu alaihim ayatihi wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata duk wannan hikima tana ɗaukar wannan ma'anar sannan hikima takan zo da ma'anar ilimi da fahimta ka zama mai ilimi kuma ka fahimci ilimin akan fassara shi da hikima misali wal qad atayna luqman al hikmata anashkuru li eh? wal qad atayna luqman al hikmata Allah ta'ala ta haƙiƙa mun bawa luqman hikima kenan wannan wa'azin da ya maɗansa ya gaya masa wasu dokoki na zaman duniya tun daga haƙƙin Allah, haƙƙin iyaye, haƙƙin jama'a, har zuwa ƙarshe ya wa'azi, sallah, zakka, yadda ake tafiya. Gabaki ɗaya waɗannan ɗabi'u da suluki da aƙida da ibada da mu'amala da suluki da ya koya ma ɗansa gaba ɗaya waɗannan abin an kira su hikima. To kaga ashe kenan ilimi da fahimtar ilimin yana ɗaukar hikima. Sannan wasu lokutan hikima takan zo da ma'ana annabta. faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima ga anan hikima tana daukan ma'anan wato annabta da aka basu ko kuma aka abin din su to malamai sun fassara mana yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katira wajen menene hikiman nan akwai fassara wajen goma sha ɗaya daga ciki akwai aka rawato daga Abdurrahman bin Zaid a cikin tafsirin Ibn Jawzi to al-hikmatu hiya al-aqalu fi din abin ake kira hikima wato ka zama a cikin addini kana hankalta kana da hankali na gane addini kana yin addininka da hankali kana yin sa da basira to wannan ana kiransa hikima kenan wanda Allah ta'ala ya bashi addini kuma yasa ya gane addinin kuma yake aiki da addinin wannan ya samu hikima sannan ma'ana ta biyu hikima ta kan zo da wani al-isaba fil qawli wal fi'l idan dan ka yi magana da ta dace ka yi aikin da ya dace to wannan magana da ta dace a san da ta dace da kuma aiki a lokacin da ya dace to wannan ana kiransa hikima shi yasa yadda zaka yi magana da mutanen birni da na ƙauye yana da bambanci yadda za ka yi magana da samari da bambanci da tsofaffi yadda za ka yi magana da yara na da bambanci da manya yadda za ka yi magana da muta da masu ilimin zamani yana da bambanci da wanda ba su da shi da 'yan birni da 'yan ƙauye da na kusa da na nesa da masu saurin fahimta da marasa saurin fahimta yana bambanta in ka ɗauko maganar firamare kana wa 'yan jami'a ko ɗauko maganar 'yan jami'a kana ma 'yan firamare ko ka ɗauko maganar 'yan sakandare kana yi wa 'yan firamare ko ka ɗauko maganar 'yan sakandare ƙarama kana yi wa 'yan babba to za ka ga cewa karatun baya tafiya daidai duk da karatu kake bayarwa amma kana ba da shi ga wanda ƙwaƙwalwarsa ba ta kai ya gane ba shi yasa aka kasa cewa akwai six, akwai siri-siri akwai four. matakin ƙarshe shine ka je jami'a matakin farko ka je firamare to in ka je firamare ai karatu ake baka da malami da aji da ɗalibai in ka je sakandare karama ma malami ne da aji da littattafai da malamai in ka je sakandare babba ma haka in ka je jami'a ma haka to amma yanzu sai aka ɗauko profesa da ke koyarwa a jami'a aka ce ɗauko littafin da kake koyo 'yan jami'a da kaka koyarwa 'yan firamare school wannan karatu ya zo ya ta zuba karatu 'yan firamare suna kallonsa yana kun gane an gane you understand suna yes <laughs> shi a gurinsa karatu yake bawa amma waɗanda yake ba karatun kwakwalansu ba su kai ƙarfin da za su gane mai ake cewa don ba abu matakai an kai su can ba yanzu akwai karatun da za ka gane 'yan jami'a ne sai ka ji dan firamare ya shiga akwai na 'yan firamare kuma ka ga ɗan jami'a ya shiga saboda karatu yanzu diya rikice amma gane matakan ilimin ma an riga an dakatar da su shi yasa yace dacewa a cikin fada da aiki daga mujahid yace hina shi hikima sana na naka iya fassara hikima da cewa huwal faham duk magana da aka faɗa ka fahimta domin Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin yana cewa rigimar duniya ta taso ne akan abu uku ƙillatul ilimi au qillatul fahmi au su'ul qasadi duk da kaga ana rigima ka sa ta a sikeli ɗayan ukun nan zaka gano dalilinta ko illatul ilimi ɗayan ba shi da ilimin abin sosai akwai ƙarancin ilimi a cikin mutum biyu da suke tattaunawa to wannan ƙarancin ilimin ya haifar da matsala ko na biyu illatul fahmi akwai ƙarancin fahimta a tsakanin ɗaya biyu masu tattaunawa ko kuma su'ul ƙasadi ɗaya daga ciki manufarsa ba ta da kyau hmm. mummunan manufa gare shi to wannan baya fita duk wani abin da kaga ba a fahimci juna ba to ɗayan ukun nan ne ya kawo shi ko karancin ilimi ko karancin fahimta ko kuma mummunan manufa sannan daga abdullahi dan abbas da suddi sun fassara hikima da cewa shi ce annabta shine ɗaya daga cikin fassarorin da aka yi mata daga katada kuma ya fassara hikima cewa shine ilmul qur'an ka gane qur'ani nasikhu wa mansukhu muhkamu mutashabi ka gane alkur'ani da ilimin mukansa to wannan shine ainin hikima daga rabi'u bin khaisan kuma ya fassara hikima da cewa shine alkhashiyat kawai ka zama mai tsoron Allah mai bin dokokin Allah mai girmama Allah mai san Allah mai girmama Allah mai kwaɗayin rahamar Allah mai tsoron azabar Allah mai bin dokar Allah yi nayi bari na bari mai godiya akan ni'imar Allah mai haƙuri da jarabawa Allah mai tuba in ya aikata laifi waɗannan abubuwan goma in ka haɗa su ka zama mai khashiya sannan kuma ka zo mai hikima sannan hikima shine ma'arifatu din al-ma'arifatu bid-din wal fiqh wato ya zama kana da sani da addini kuma kana da fahimtarsa. wannan fassara daga ibn wahab daga imamu malik sannan wani da ya tashi fassara ta tara cewa hikima shine al-wara'u fid-din ka zama mai tsantseni ka dinga taka tsantsan a cikin maganarka da aikinka ka dinga taka tsantsan to kana da hikima Don bai taka tsantsan ba ba a fiye kama shi da laifi ba Don bai faɗa ba sai da ya yi tunani bai aikata ba sai da ya lissafa wani sarki ne ya kirawo masu hikima ya tara su yace an ce duk kuna da hikima idan Allah ina so a rubuta min jimla ɗaya jimla ɗaya wanda idan mai bakin ciki ya karanta ta zai ji daɗi idan mai farin ciki ya karanta ta zai ji bakin ciki kalma ɗaya kal jumla ɗaya kawai nake so a rubuta mu sai wani ya ce aya mai sauƙi ne kawo takarda da ya kawo takarda sai ce hazal waƙatu yambi. wannan lokacin zai wuce ce ta wannan jumlar duk wanda yake cikin daɗi ya karanta ta zai ji ba daɗi duk wanda yake cikin wahala karanta ta zai ji daɗi kaga hikima da basira kana cikin wahala sai aka rubuta maka wannan lokacin zai wuce da za ka ji a ranka kana cikin ganiyar mulki kana cikin ganiyar kuɗi to ne rubuta maka wannan lokacin zai wuce zaka ce hasada kake ya san zai wuce amma baya so a faɗa to kaga wannan kalmar ba ta da daɗin faɗa ga mai jin daɗi amma tana da daɗin faɗa ga wanda yake cikin wahala to duk wahala ka haƙuri lokacin zai wuce duk daɗi kai haƙuri daɗin zai wuce to wannan jumla ce ƙwaya ɗaya amma za ta faranta wa wani za ta bakanta wa wani saka cikin ma'anar hikima akwai ilimi da aiki da shi kuma shine ma mafi girman fassarar da aka ba hikima kowane ilimi ya aiki da shi shi yasa kuka ga ai a Najeriya mafi yawan mu ba mu da hikima ma'ana an zo da ilimin noma ana koyawa a jami'a amma gonakin mu sun bushe kamata ya a ce wannan department din na agric agric a ɗauko shi a mai da shi gona a tsakiyar gona kamata a yi department din da ka fito kafin ka shigo ko ta ina sai ka yi sai kaga eka ɗari bakwai ko eka dubu ɗaya a tsakiyar gona ya kamata da an gama kawai a miƙa ma fatanya amma sai ka ga mutum ya zama dokta ko digiri ɗaya ko rabi ko na hudu watakila ba bai san hanyar gona ba na'am kaga hikima shine wanda ya iya ya karanta agriculture to kamata ya a ce kuma a ganshi da arzikin noma da dabarar noma da hikimomin noma na zamani abinci ya ƙara samuwa saboda ana da ƙwararru a wannan fannin wanda suka karanta tattalin arziki kamata a ce su suke ƙwararrun da za a saka a wajen fito da yadda arzikinmu zai ƙara burin ƙasa wanda suka karanta harkar tsaro a sa su a hanyar da za su inganta tsaro to ana ta karanta tsaro a jami'a ana ta digiri ana ana phd akan harkar security amma kuma a ƙasa ba security ana ta harka karanta harkar wato me ake kiranta harkar noma amma a ƙasa babu ba noman ana ta karanta harkar tattalin arziki a ƙasa babu ana ta karanta harkar tsaro a ƙasa ba tsaron kaga hikima shine in an karanta abu an gane a zo kuma aikata shi to an yi hikima kenan kenan aiki da ilimi ko ma wani ilimi dan aka yi aiki da shi to an yi hikima ma'ana an yi amfani da abin da aka sani an saka shi inda ya dace wannan shine fassarori da aka hakaito daga wasu malamai sun fassara wannan hikima da ake nufin yu'til ta man sha'u." Allah yana ba da hikima ga wanda ya ga dama jinginawa Allah ganin dama ashe zai iya ba musulmi zai iya ba wanda ba musulmi ba zai iya ba ɗa zai iya ba wa uba zai iya ba wa mace zai iya ba wa namiji zai iya ba wa babba zai iya ba wa ƙarami saboda kyauta ce daga Allah yi uti hmm. kaga wannan aiki ne na Allah sifa ce fi'iliya Allah ta'ala yana aikata haka kuma manya sha'u in ya abin akwai mashi'a a ciki akwai mashi'a mashi'a daban mahabba daban ita mashi'a tana nufin musulmi zai samu wanda ba musulmi ma zai samu shi yasa alhikimatu dalatul mu'min hmm. wannan ba hadisi bane amma magana ce mai dimbin hikima hmm. hikima bataccen abin ka ne in ka ganshi a hannun kowa sai ka dauka ba laifi ka tafi cana ka je ka koyo yadda ake sarrafa kwamfuta ko yadda ake sarrafa inji ko yadda ake gyaran kaza ka zo ka buɗe kana yi ba laifi ka tafi japan ka je ka koyo wata dabara ko wata fasaha ko wani hikima ka zo ka koyar ba laifi ka shiga kowace ƙasa a duniya tare da addininka da al'adarka suna nan amanna da kai don wataƙila addinin su za ka ɗauko ruwa ba mu yadda ka dawo ba in al'adar su zaka ɗauko ba za mu yadda ka dawo ba amma da zaka dauko fasaha yadda suke kere-kere yadda suka inganta duniyarsu su to kaga wannan zaka zo ka amfani jama'a ka da ita akwai wata magana da ake jingina ta ga hadisi amma ba hadisi ba ce hikima ce kai aiki dan a duniyar ka kamar ba za ka mutu ba kai aiki a ka kamar za ka mutu yanzu yanzu wannan hikima ce sosai ana nufin ka dage ka nemi duniya da kyau kuma ka nemi lahira da kyau a tafi gona a yi kiwo a yi noma a kafa kamfanin nuka ƙanana da manya a tashi a yi aiki an kira sallah kuma a ji a yi sallah da an ce Allahu akbar sai mu aje kayan aiki mu shiga masallaci kaga mun yi aiki don lahira mu kamar zamu mutu kuma mun tafi gona kamar zamu dawama wato a haɗa duniya kenan a haɗa da lahira sahabbai sun yi wannan dabarar sai ka ga sahabi yana son ya zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana son ya zauna a rumfarsa a raba masa hankali ga ilimi ana zazzagawa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ga kuma kasuwa ana zazzago kuɗi sai ce kai makoci na zo mu haɗe rumfanmu kai ka zauna mana a kasuwar ni ni kuma in tafi gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ka nemo mana kuɗi a kasuwa ni kuma in nemo mana karatu da yamma sai mu haɗu sai ka gaya min nawa aka samu a kasuwa ni kuma gaya maka nawa aka samu a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam na ilimi gobe sai ai canji kai sai ka tafi makaranta ni kuma in tafi ku tafi rumfan kasuwa abinda na samo da abinda ka samo sai mi meeting point yau ne aka ai wani ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa kaza jibril ya zo ya saukar da aya kaza kaga duk ilimin ranar bai wuce ni ba sannan kuma duk abinda aka samu na albarka kasuwa shi ma bai wuce ni ba malam ka taba jin mutanen da suke da fasaha da hikima irin sahabbai duniyar ba su batta ta tafi ba lahira ba batta ta tafi ba to wannan shine wato hikima wasu kan ce ita kalmar hikima ma wata yar sarƙa ce ko wani ɗan awarware ne da ake sawa mai suna barima wanda ake sa a hancin dabba idan ana son ta tsaya sai a ja shi ya ki tara raƙumi da akala da abin da kake son ka tsaye sai ka ja sai zama kamar birki ka ja masa birki to wannan shine hikima abin da zai ja maka birki ya sa duk abin da zaka kai da taka tsantsan to shine asalin kalmar hikima da hukumu daga wancan gurin aka tsago ta da aka suka suka ce hikima shine abin da zai hana ka wani aikata wani abu kamar yadda yake hana dabba tafiya hana ka zalunci ya kuma sa ka kai abin da ya dace wanda suka fassara hikima a cikin zamani an yi littattafai daban-daban wani yake cewa alhikimatu ma'arifatul haq wal amalu bihi sanin gaskiya da kuma aiki da gaskiyar wani yace al-isaba fil qawli wal amal dacewa a faɗa da aiki wani yace darbun ne min al-ilmi yamna'u min rukubil batil wani ilimi ne Allah yake baka wanda zai kare ka daga hawa dokin san rai da son zuciya ko kuma wato khuruji nafsil insan ila kamali hal mumkin fitar ran mutum ma'ana mutum ya fito da baiwarsa da basirarsa zuwa ga abin da zai sa shi ya zama ya samu kamala ta magana da kamala ta aiki wasu kace kuma al'ulumin nafi'at duk wani ilimi mai amfani ka sa shi a cikin hikima wal ma'arifu sa'iba da duk wani sani wanda ya dace wal uqulul musaddada da duk wasu hankula da suke tafiya a kan dacewa wal albabur razina da kuma wasu hankula masu hangen nesa wa isabatu sawab fil aqwali wal af'ali da kuma dacewa da abin da aka aikata aiki ya dace da magana magana ta dace da aiki ɗari bisa ɗari wasu ka fasara alƙasud wal i'tidalu shine a tafi tsaka-tsaki a daidaita komai wa idrakul ilal a gane hikimar komai da abin da yasa ake ce a yi shi walgayat abin da malamai suke kira wato al'ilal walgayat ko al'asbab walgayat al'asbab algayat akwai asbab akwai gayat sababi da kuma inda zaka alwasa'il laha ahkamul maqasid wannan yana cikin hikima wasu kace kuma wato basira almustanira ce Allah ya baka basira mai haske mai dogon tunani da dogon lissafi da tsari ya zama a rayuwarka kana da tsari ba kana tafiya ne awan igiya ba ina za ka baka sani ba daga ina kake ina za baka sani ba ina plan ɗinka ƙaramin plan long term plan short term plan medium term plan ba ka da tsari da dogon zango tsarinka mai dogon zango babu mai gajeren zango babu mai matsakaicin zango babu wai kai ne kake so ka zama nan da shekara goma Ba ka da wani rubutaccen abu shekara biyar fa me plan ɗinka na shekara biyar babu a kanka a kan ƴaƴanka a kan makarantarka a kan gonarka a kan kasuwarka a kan aikinka duk baka yi tsarin koyo ba sai abin da Allah ya kawo wannan babu sira a ciki ba hikima wasu kuma sun fassara cewa fi ma yambagi, alal wajhi allazi yambagi, fil waqti allazi yambagi. wannan ma fassara ta yi kyau cewa aikata abin da ya dace ta fuskar da ya dace a lokacin da ya dace wasu ka dunkule gaba ɗaya suka ce duk waɗannan abubuwan da aka faɗa hikima ne sai dai kowa da irin tasa hikimar da Allah ya bashi wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan khairan kuma Allah ya ce kafiran ashe hikima tana gyara duniya hikima tana gyara lahira hikima takan sa ba za ka yi abin da za ka cuci ba ko ba za ka yi abin da za ka cuci wani ba hikima takan sa ka ba da haƙƙin Allah a sanda Allah ya nemi ka ba shi haƙƙin ka ba da haƙƙin waɗanda suke da haƙƙi a kanka kuma ba tare da kai ka cutar da kanka ba ma'ana ka san haƙƙinka ka san haƙƙin Allah ka san haƙƙin iyayenka da sauran waɗanda suke da haƙƙi a kanka kuma kana ƙoƙari kowa ka sauke haƙƙinsa daidai gwargwado da haka ita wannan wato shine ma'anan wato hikima a cikin waɗannan abubuwa wasu malamai kuma suka ƙara da cewa a wajen musulmi hikima a wannan zamanin shine ka samu sawabit akwai abin da ke kira as-sawabit abin da kaka kuskura ka canza su duk wani karatu da wani ilimi da za ka da wani bincike kada ya shafi waɗannan abubuwan guda takwas duk wani karatu da wani malami zai da wani bincike da za a yi binciken ya zama kai ya shafi waɗannan abubuwan guda takwas na farko tauhidinka da imaninka da aƙidarka ingantacciya kada ka bari wani ya karatu ya gano maka Allah babu shi ko ya maka karatu ya gano ba sai an bauta Allah ba ko ya maka karatu ya gano maka ba lahira ka aje wannan karatun kawai kowa ya yi shi ne ya tafi karatunsa amma mu ba za mu sauka daga kan tauhidi ba ba za mu sauka daga kan imani ba ba za mu sauka daga kan aƙida sahiha ba wannan shi ne abu na farko da baya karɓar canji ba wani karatu duk binciken da saboda abin da muke aikatawa kala biyu ne akwai ibadar da Allah ya sa mata lokaci akwai ibadar da Allah bai sa mata lokaci ba yanzu imani yaushe ake farawa shi ake karewa na'am amma sallah fa tana da lokacin fara da lokacin karewa amma imani shi bai da lokaci kawai kai imani ka rayu akan imani ka mutu akan imani ka shiga kana duk da imaninka dogaro da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingatattu wajen kafa hujja a cikin addini wannan ba karɓar canji don in babu rayuwa annabi to ba za a gane qur'ani ba so da haka wannan shi ma duk karatun da za a da binciken da za a da nazarin da za a kada ka karɓi canji akan wannan sai dai ka saurara ka karkaɗe kunnuwan ka kai tafiya ka kawai sannan na uku addinu kamilun la yaqbalu al ka yadda cewa addini cikakke ne baya karɓa ƙari duk wani ƙari da za a kawo da sunan addini a saka shi a addini ka sa ƙafa ka bal da shi ya fita waje addini cikakke ne imam mali ya ce duk wanda ya za a ƙara wani abu da sunan ibada a cikin addini to yana tuhuma cewa addini bai cika ba hmm. wannan kakkai wasa da wannan wannan baya karɓar bincike kan ma ka tattauna da wannan kan ma ka tattauna da kowa akan wannan addini ya cika ko bai cika ba wannan ba matsala ce da za a zauna a yi nakashi ba kai a gurin ka ya cika wani ne yazo ya ce Imam Malik mu yi mu tattauna mu yi muqabala sai Imam Malik ya ce akan me za mu muƙabala akan kai abin da kai da shi ko akan ni abin da na yadda da shi sai ce to shikenan yanzu kai ka yadda da wani abu ni na yadda da wani abu in za mu muƙabala sai muƙabala ta nuna naka ne gaskiya zan sauka daga nan koma naka sai muƙabala ta nuna naka ne gaskiya zan sauka daga kan nawan koma naka ije to shikenan sai na koma kan naka saboda karin jaye na muƙabala sai muka je muka sake wani muƙabala shi ma ya rinjaye ne sai mu koma kan wancan shi ba. gobe ma muka je da wancan ya rinjaye duk sanda aka rinjaye ka muƙabala ya nuna baka da gaskiya yace to addini na ni na yadda da shi na gamsu da shi ɗari bisa ɗari ba na buƙatar mu tattauna da wani a kansa kai da naka kake shakka ka tafi kai ta muƙabala da shi in wani ya kada kai sai ka koma nasa in ka kada shi ya koma naka shi yasa yace duk mutumin da yake yawan shiga mas'alolin rikici za ga kullun yana canza ra'ayi yau yana kan wancan gobe yana kan wancan amma tunda ka yarda cewa Allah ɗaya ne ba shi ba mota su sai shi to ka tsaya akan wannan annabi Muhammadu manzon Allah ne tsaya a nan wannan baya bukatar sunnar manzan Allah ingantacciya ko mutawatira ce ko ba mutawatira in dai ta inganta manzo Allah kai hujja ce addini ba ma bukatar mu tattauna da kowa kan wannan addinin Allah cikakke ne baya bukatar ƙari ba zan yi muƙabala da kai akan zai karɓi ƙari ko ba zai karɓi ƙari ba ni a guri na baya karɓa ƙari in kana karɓa ƙari a gurin ka je ka kai mai ƙarin kafirai waɗanda suke kan kafirci a guri na batattu ne kuma in sun mutu a kafirci wuta za su shiga ba wanda zai zo mu tattauna da shi ya ce min a'a ai an gano kafircin nan ma akwai mai kyau akwai mara kyau ko kuma a'a da addininka da nasa za a iya samun wata gada ka ɗebo wani daga cikin naka ya ɗebo wani daga cikin nasa ku samu mahaɗa hmm. a'a kakka yadda da wannan me ake kiransa eh, interfaith interfaith interfaith ko ma me za ka yadda da wannan yawwa a gurinka kahuri kahuri ne musulmi musulmi ne saboda haka babu yadda za a wanke mana kafirci mu daina ganin kafirci da da kazanta har abada kafirci kazanta ne kuma wanda ya mutu yana yi ya mutu dan wuta ne har abada sannan na gaba shine ji da bi ga shugaba musulmi da bai sabu saban Allah ba wannan addinin Allah ne as-sam'u wa ta'a malami Umar bi ma'asiyatin fa iza umira bi ma'asiyatin fala sam'a wala ta'a to wannan shi ma baya karɓar jidali sannan abinda aka yi ijma'i a kansa ka tsaya a kansa inda an ce maka an yi ijma'i to kakkace ta ijma'in malamai wannan matsalar ijma'i in ta tabbata an yi ijma'i akan matsala kada ka yadda ku tattauna wani da ita ce ka tattauna wani da shi akan wannan ko karba ko ajewa sannan addinin Allah ilimin addini addini ne ba a karbar ilimin addini sai daga wanda aka yadda da addininsa sai aka kakka yadda wanda baka yadda da addininsa ba ma ya koyar da kai Don ba baka yadda da addininsa ba ko a social media ka gan shi wuce shafinsa tsayawa ka saurari wanda ma baka yadda da addininsa ba saboda addininka ka shine jarinka, addininka addinin ka shine za ka yi maka hisabi da shi bai kamata ka je ka koyi addini a gurin wanda shi kansa bai da addinin ba ko kuma addininsa yana rawa dan mai rawan zai koya ma kaga wanda ya koya maka addini mai rawa mara tabbas to ya cutar da kai don haka ilimin addini addini ne ba a karɓarsa sai wanda aka yarda da addininsa sannan duk magana da za a kan yancin ɗan adam ko darajar ɗan adam kada a shiga haƙƙin Allah duk wani yanci da za a baka a cikin yancin ka zagi Allah ko ka zagi Qur'ani ko ka zagi Annabi ko ka zagi musulunci ko ka zagi sahabbai ko ka zagi ahlul baiti ko ka zagi malamai ko ka zagi shugabannin musulmi wannan ba yanci bane a musulunci ba a ba mutum yanci ya kashe wani ko ya ci mutuncin wani ko ya ci dukiyar wani ko a baka yanci kai abin da zai fitar da hankalinka ko ya zubar da mutuncinka waɗannan wan guda biyar ba a ba mutum yanci ya taka su ba a taka addini da sunan yanci ba a taka dukiyar mutane da sunan yanci ba a taka rayukan mutane da sunan yanci ba a taka mutuncin mutane da sunan yanci ba a taka nasabar mutane da mutuncinsu da sunan yanci waɗannan abubuwan yanci ba zai baka dama ka taɓa su ba Wadda ka kada wani ya ce muna da yancin wani ya ce yana da yancin ya zagi Allah ko ya zagi musulunci in kai kana da yancin ka zagi musulunci to lalle wani kuma zai tura ka lahira a maka hisabi a can yawwa to wannan shi ne a taƙaice wato abin da ya faɗi ma'anar hikima sai kuma fa'idojin da ke ƙarƙashin wannan aya akwai fa'idoji guda goma sha ɗaya da za mu koya na farko shine tabbatar da ayyuka da suka shafi mashi'a ga Allah shine muka ce yi uti bayarwa wannan bayarwa aiki ne na Allah ko kenan Allah yana bayarwa sai mu saran ya bamu Allah ka bamu ka bamu ka bamu ba iyaka sannan Allah yana bada wani abu kuma Allah ya kira abun alheri wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira to Allah ka bamu hikima ta zai mana alheri mai yawa wannan cikin asifatul fi'iliya sannan na biyu tabbatar da cewa shari'a da ilimi daga cikin falalar Allah ake samun su domin babban fassarar da aka wa hikima shine samun ilimi mai inganci da kuma shirya hmm. kenan Allah ta'ala shi yake bada shiriya mai neman shiriya ya neme ta a gurin Allah hmm. sannan tabbatar wa Allah mashi'a mas'ala ta uku cewa Allah ta'ala yana ganin dama wa mata sha'una illa an sha Allah inna Allah kana aliman hakima sannan mas'ala ta hudu tabbatar da hikima cewa daga gurin Allah take kuma hikima kamala ce mai ba da kamala ku shi yafi cancanta ya zama yana da kamala hmm. kina Allah ta'ala yana da hikima yana da hukumu yana da ilmu so ashe Allah in ya baka ilimi ya baka hikima ya baka wani abin da zaka yi daraja da shi kuma dangana wa Allah hikima da dangana mutum hikima tana da bambanci hikimar Allah ta'ala daban hikimar dan adam daban ko da sun yi tarayya a suna to siffa Allah ba ta kama da siffar mutum ba siffar mutum ba ta kama da siffar Allah ba kamar da suka bambanta a zaci, suka bambanta a suna suka bambanta a aiki suka bambanta a samuwa sannan na biyar alfahari ne mai girma daraja ce mai girma Allah ya baka hikima sannan na shida wajabcin godiya ga wanda Allah ya masa wata ni'ima duk wanda Allah ya masa wata ni'ima to ya gode sannan ni'ima bata shafi sai kuɗi ko mulki ba a'a basira da Allah zai baka da ƙwazo wajen sanin abin da ya kamata ko a duniya ko a lahira wannan yana cin abin da zaka ba Allah godiya kai. sannan na bakwai hanyoyin isuwa zuwa ga hikima suna da yawa shi yasa Allah ya kira shi kairan kasira ashe wannan fassara da muka kawo wajen guda goma sha ɗaya a kan ma'anan hikima ba iya ka taɗa ce hikimar ba akwai hikimomin ma da Allah ya ɓoye duk abin da zai amfane ka a duniya ya amfane ka a lahira ko ya amfani ka a duniya dama dai biyu ne daga duniya sai ina sai lahira ashe ba za ka cutar da duniya ka dan lahira ka ba ba za ka cutar da lahira ka dan ka ba daga cikin haka hikima ta koya maka cewa kada ka rena aikin kirki komai ƙanƙantansa domin zai iya zama dalilin tsiranka kada ka rena aikin saɓo komai ƙanƙantansa domin zai iya zama dalilin wato halakarka sannan wato na takwas baiwar Allah ce a kan bayinsa wanda ya ga dama ya ba shi hikima da haka Allah ka ba mu hikima sannan kuma matsala ta tara Allah ya gaya mana mahimmancin hankali da ya ce wa ma Zakaru illa ulul albab babu masu tuntuntuni sai masu hankali ashe hankali idan bai nuna maka Allah ba to lalle baka da hankali baka da hankali akwai al'aqalu aqalani matsubun wa masmu shi sa aka ce hada hankali da shari'a shi yake sa dan adam ya tsira in kana son ka gane haka shine da hasken ido da hasken fitila yanzu da fitila ta mutu ai gudun nan yayi duhu duk da idan mu yana da me yana da haske idan kuma mutum sa ya makance ko an kuna fitilan nan gaba ɗaya ba zai gani ba saboda ba hasken ido ashe an sai an haɗa me hasken ido da hasken fitila to hasken fitila shine hasken shari'a hasken ido shine hasken hankali shi yasa ake gabatar da shari'a akan hankali kuma in baka da hankali sai a dauke ma shari'a mukallaf shine al-aqilul balig wanda ba shi da hankali akwai shari'a akan mahaukaci to shi yasa an naqlu muqaddamun ala al aql sannan la ta'arudu bayna al-naql wal aql babu cin karo tsakanin hankali da nasti duk wanda yace hankali ya sabawa nasti to akwai ɗayan biyu ko dai hankalin bai hankalta ba ko nassin bai inganta ba amma al'aqal salim wan nassu sahih la yakhtalifani abadan wala yatanadahani wala yakhtalifani wala yata'aradani nassi ingatacce da hankali lafiyayye ba sa cin karo idan kaga sun ci karo ta a tuhumi daya ko dai hankalin naka kai ba mai hankali bane shi yasa kake ganin wannan nassin bai dace ba ko kuma ainihin nassin shi ba ingantacce ba ne bincike ya nuna ba ingantacce ba ne amma in nassin ya inganta to lallai hankali zai tabbatar da abin da ke cikinsa daidai ne shi yasa waɗannan abubuwa guda biyu akwai littafi da aka wallafa mujalladi goma sha ɗaya sunansa dar'u ta'arud bainal aqal wan naqal wata ran na taɓa yin me ake kiransa ko ganganci ne ko kuma na ɗauko wannan littafin ina son karanta da na ɗau mujalladin farko sai da na shafi ɗari ban san me ake cewa ba shafi ɗari ne ban san ba da ke yi kawai na bacci da shiga ba ake so a ce ba ba na ganewa ba ce oh ikon Allah sunansa sun kuɗe cin karo tsakanin hankali da nasu mujalladi goma sha ɗaya ne to ne in ta tafi har na kusa shafi hamsin na gaba shafi ɗari na gaba ba na ganewa na ce to dama wanda yake cewa mai hankali da mai ka kiyaye su kuma wanda ya rubuta littafin nan kun san wa shekul isra ibn taymiya sai da na sanna wannan tunanin sai na ji shek muhammad bin salim usaimin ya faɗi irin abin da na faɗa ya ce shi ma a farkon ɗalibta da ya ɗau wannan littafin yana karantawa sai da karanta mujallabi biyu zuwa uku bai gane da ake cewa ba saboda zurfin maganganun da aka yi a cikin littafin yana bukatar sai ka kan karanta wasu mukaddimomi da yawa sun fara washe maka kwakwalwa kafin ga gane ake nufi sai da ka ji ana cewa in babba ya shiga cikin karami in karfin ya juya to wannan cikabo ba ai kama haske ne da duhu za a samun haske akan duhu ko ku haske yana korar duhu ko ku haske za su haɗu da duhu mutum dabba ne ko ko dabba ce mutum mutum yana cikin dabba ko dabba tana cikin mutum in ka ce dabba mutum ya shiga ko ko ka ce mutum dabba ta shiga ko ko mutum zai shiga ta shashin dabba ya fita shashin da ba dabba ba idan ka ce dutse da ƙarfe akwai kaso tsakanin su dutse zai iya zama ƙarfe ko ƙarfe zai iya zama dutse idan an su dutse da ƙarfe madda su daban-daban za su iya cin karo ko za su iya haɗuwa a guri ɗaya da Allah wannan maganar ba ka je karanta Qur'ani ba saboda masu hankalin ake magana da su waɗanda suka ce hankali ya fi nasi su ake faradi a littafin to shi ne ake son a ba su misali a cikin hankalin ma za a nuna musu ba su da hankali a cikin nassin kuma za a gaya musu ba su gane Qur'ani ba Su da jin mutumin da bai ɗauki Qur'ani wani fa yana tilawa izu ashirin kullum kuma tilawa izu ashirin ɗin yana gane kowace kalmar cikin Qur'ani sun ƙur'anin ya zama jikinsu da haka ba kama mai da ƙur'ani ya zama jikinka ba ƙur'ani bai zama ruwa a kan ka ba ba ka karanta shi a ƙira'atu ta dabbur da za ka zo ce an samu wani abu ya ci karo da nasi Ko da aka kaga sai a cikin hankalinka a ce kai mahaukaci ne da cikin mahaukata cikin haukan nan dama dangi ne aljununu hulun shi ma haukan ba iri ɗaya ba ne. akwai mahaukacin da zai sa riga shi masa kyau amma ko mahaukaci ne za za ka iya karatu haka kama haka zama babban mutum kuma kana nan da ɗan nau'in ka na hauka sannan wannan ya nuna mana falakar a cewa tunawa da hankaltar lafiya shi ya komai amfani a wajen mutum duk mutum da ya gama rayuwarsa bai san waye shi ba waye shi ba me yasa yin shi ba a ina yake me yake ina za shi me zai faru ka rufe kanka da daddar ka ka wata tambayar ni wane ne wane ne yayi ni me yasa yayi ni a ina nake me nake yi ina za ni daga nan me zai faru wani masani da ya tashi ya rikice ya ce wai shi bai gane wannan ba shi da amsa wannan tambayar ya ce jitu na zo min aina ji'itu daga ina nake ila aina ice la adari fa qultu limaza la adari fa qultu la adari lastu adari ban sani ba sai na tambayi ban sani ba to me yasa ban sani ba ita ma tace ita ma bata sani ba bai ke kawai a garshi a duniya daga ina yake ina za shi wa yayi shi me yasa aka yi shi bai sani ba mu ko muna da amsa wa yayi ka Allah me yasa yayi ka dan ka bauta masa kai waye mutum ne a ina kake a duniya me aka saka bauta ina za ka lahira me zai faru wuta ko aljanna ba da wannan amsar sai musulmi don da ba musulmi za ka gaba da wannan amsar in ka ce daga ina ke sai ce daga biri burin kuma daga ina burin daga ina sai ya maka shiru dan da ya ce birin daga kaza sai mu ce shi kuma to abin da birin ya zo daga shi ma daga ina yake hmm. daga nan sai ka rikita shi